الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ya wannan annabi shin baka ga yahudawa idan sun ga muminai sai su rika ganawa ba sai Allah ya hana su ganawar amma sai gashi suna ƙara komawa ga abin da Allah ya hana su suna ganawa a tsakaninsu da abin da yake laifi ne kamar yin gulmar muminai da abin da yake ta'addanci ne ga muminai da abin da yake sabawa manzo ne kuma idan suka zo wurinka ya wannan manzo sai su gaishe ka da gaisuwar da Allah bai gaishe ka da ita ba suna ce maka samu alaika wato suna nufin mutuwa ta same ka kuma suna ƙaryata annabi da suke cewa me ya hana Allah ya azabtar da mu akan abin da muke faɗa ai da a ce gaskiya yake a da'awarsa cewa shi annabi ne da Allah ya azabtar da mu game da abin da muka faɗa masa amma jahannama ta ishe su uquba akan abin da suka faɗa za su sha fama da zafinta makomarsu ta yi muni